Allah mabuwayi da ɗaukaka ya kawo mu yini na shida a cikin yinnai na wannan wata mai girma wato wata Ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 23 ga watan biyu 2026 a wannan masallaci namu jami'u sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da darasi na majalisin tadabburin alkur'ani a cikin wannan wata mai girma mai albarka littafinmu shi ne a tibiyan fi tadabburin ƙur'an na manya-manyan malamai guda biyu al'ustazin doktor الشيخ أحمد bin Isa المعطراوي حفظه da kuma الأستاذ الدكتور الشيخ عبد Abdulkarim صالح Ibrahim. hafizahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa alƙur'ani a cikin zuciyarmu da idanmu da gaɓoɓinmu ga baki ɗaya ya sa ya zama abokinmu a rayuwa ya zama abokin kwanciyarmu a cikin kabari kuma wanda zai mana jagora zuwa gidan tsira ranar gobe alkiyama da izininsa bayan haka kafin mu fara karatu akwai ta'aziyya da muke ta ɗaya daga cikin mutane manya-manya a wannan yanki namu kuma mutumin kirki haka zana hatibu wanda allah ya masa rasuwa jiya wato injiniya alhaji abubakar alhaji wannan kafin masallacin nan da muke zaune a ciki a kansa tun lokacin da ake gina masallacin ya zo ya gwada da kanshi ya kawo wannan masallacin kafet tun kafin a gama gina masallacin sau daga sai da kafet din ya wajen watanni a ajiye kafin a gama gina masallacin wajen watanni na jin za su kai ko takwas ko kusan ma shekara ta kai ko ko ku kuna wata magana ce ba tawo ba Allah ya gafarta masa Allah ya Allah ya fi masa kurakuransa da dukkan musulmai waɗanda suka riga mu rasuwa sannan mu kuma da muke kan hanya Allah ya inganta mana hanyar tafiya kuma ya samu mutumuna masu imani wannan zai zo mu na shida insha Allah ta'ala mala ya mana shimfiɗa a ƙarƙashin shimfiɗar da yake ko suke yi malaman a game da tadabburin alkur'ani muna cikin shimfiɗa ta biyu a hamiliyatu tadabburi fi tilawatil qur'anil karim muhimmancin tintintini da kokkoma ma'anonin alkur'ani domin fahimta alkur'anin da sakon Allah subhanahu wata'ala da kuma samun sakamakon abin da Allah yake nufin ma'aikata ya yi shimfiɗa ko sun yi shimfiɗa matsayin alkur'ani da girmansa to shine sai suka ce lihaza wa ghairihi saboda wancan dalilin na matsayin alqur'ani shine littafin shirya da shi ake tsara rayuwa da shi ake kubuta a ƙidar anan take ibadar mu take mu'amalar mu take dabi'un maanan suke to lihada saboda wannan dalilin wa ghairihi da wani ma dalilin da ba wani dalilin da ba wannan ba wanda ba ambata a nan ba kana tadabbur wa tafakkuru fi tilawati alqur'ani alkarim shi yasa aka ce ayi yi tadabburi a yi a jujjuya ma'anonin alqur'ani wa tafakkuru sannan kuma ayi ta tintintini fi tilawati alqur'ani a lokacin da ake karatun alqur'ani alkarim mai girma in ka yarda da alqur'ani na da wancan matsayi da aka ambata mana a sama to lalle akwai bukata matsananciya da take tilasta maka ka zama ka san ma'anonin alkur'ani kuma lokacin da kake karanta alkur'anin ko ake karantawa kake ji to ka rika tintintini a game da ma'anoninsa ili ujirul mu'minu alayhi domin za a ba wa mummuni lada idan ya tadabbur ga ladan karatu sannan ga ladan tadabbur إن تدبر آيات القرآن الكريم هو وحده الطريق لفتح القلوب المغلقة للي تدبر آيين القرآن وحده شيء كأنه الطريق لفتح القلوب هو وحده الطريق لفتح القلوب المغلقة wannan ita ce hanya ɗaya ɗaya ita kaɗai ce hanyar da za ta taimaka maka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe zuciyarka idan zuciyarka kullalliya ce hakanan idan ana karanta wa wani shi ma dalilin da zai sa zuciyarsa ta zama ta buɗe wancan matsalar da aka ce aka faɗa mana afala ya tadabbarun alqur'ana am ala qulubin aqsaluha to shi ne yake fatul qafli din shi yake buɗe wannan makullin babu abin da ke buɗe zuciyar mutum kamar fahimta alƙur'ani da karɓan saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala da tintintini game da su al ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-fawaid ƙa'ida ta farko da ya kawo a matsayin fa'ida ƙa'idatun jalila filin tifa'i bil qur'anil karim ya kawo ƙa'idar yadda mutum zai fa'idantu da alƙur'ani ya zai ci gajiya alƙur'ani ya kawo bayan ya kawo wannan ƙa'idar to sai ya ɗauki misalin su wato ƙafu sai ya buga misalin yadda ake ta dabburi a aikace lallai akwai buƙatar mutum ya je duba wannan waje a cikin littafin malam in qayyim al ita ce fa'ida ta farko kuma ya kira ta da ƙa'idatun jalilatun Filin tifa’i bil qur'anil wa izalati al’aƙsali samma’i kuma fahimta al’ur'ani da tuntunci game da ma’anoninsa waɗannan su ne hanya wacce take ƙwara ɗaya wajen kawar da al’aƙsali wannan ƙullace-ƙullacen a samma ƙullin da ya kasance ba a san samansa ba ba a san ƙasansa ba shi ne al’aƙsamma eh, mace ce ta al’aƙsammu al’aƙsam wanda bai ji bai iya magana shi ne ake cimshi al'asammu siffatsu da yawa a sunmu mace kuma a samma'u to kukuli ne aka yi aka kwado ne aka ɓanye ka zo ka duba baka san inda za ka sarki ba har ya zama ne ya zama al'aflu al'afam yawwa to ƙwa'ani da fahimtarsa shi ke buɗe wannan kullum da aka yi wa zuciya بعدها يمكن للهداية أن تصل إلى قلب المؤمن التالي للقرآن الكريم bayan wannan ta tadabburin an buɗe ƙofar zuciyar ta buɗe to sai alƙur'ani ya shiga daga nan yumkinu lil hidayati an tasila ila kalbin mu'min to daga nan ne shiriya za ta samu dama ta shiga cikin zuciyar mu'mini a tali lil qur'anil karim wanda yake karatun alƙur'ani amma in ba ka fahimta ba ka ta dabburi sai a yi ta karantawa shi ne za ka yi mamaki ta ga mutum ana mahaddacin alƙur'ani bayan ya gama haddar ya yi satu ya rubuta ƙur'ani ba so ɗai ba ba so biyu ba amma sai ka same shi boka boka wallahi matsaki kuma da ƙur'ani yake tsaki abin da cikin halaka ce wannan واتلو na نبأ ha آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه fa kyana min alghawi babu misalin da ya wuce wannan na irin wannan aikace Allah ya ba wa mutum littafinsa har ma wasu za ka ji ana cewa aran ma mai sittin shi ne wani mai ban dariya aka nuna min shi wata rana mun ji wani taro na ji ana ce mai mai saba'in wai ana siyasa wani ya fito takara a lokacin ba jam'iyyar su ɗaya ba sai ana ce mushi mai sittin shi wancan mai takara alaran ba ne ana ce mai wane mai sittin to shi kuma tun da ɗan hamayyar su ne shi ne ce sittin yake da shi to ni saba'in ne ma nawa shi ne shi kuma mai saba'in to mutum ana ce mai mai sittin amma zai zo ya faɗa maka ya ce maka harafin ƙur'ani ka zai kalmomin alƙwa'ani ka zai hmm? sannan kowace kalma a cikin alƙwa'ani zai iya lissafa maka so nawa ta mai baitu ita kaɗai a matsayinta sannan zai iya lissafo maka Allah na amanu tun daga farko har ya tike bai yi kuskure ko ɗaya ba ya lissafa maka Allah na kafaru sannan ya kama ka innal na amanu sannan ya kama ka innal na kafaru haka zai kama ka wallahu ala kulli shay'in qadir inna allaha ala kulli shay'in qadir zai iya lissafa maka ko guda nawa ne zai ce maka Allahu Allahu tun daga bismillahir rahmanir rahim har zuwa minan jinnati wannan guda nawa wannan kalmar ta zo a cikin alkur'ani kuma ya jero maka ba kuskure hasba tartibi suwa yadda su wurin suke a jere ba zai kuskure ba amma ka same shi a matsayin ɗan tsubu yanzu wannan bai zo fansa na habin ha ba Allah ya ba shi ayoyin shi amma ne sai ya fanci ya fita kamar yadda macijiya take fita daga saɓarta fa atba'ahu shaytanu sai shaydan ya ce a'a ai yanzu kai ne mai gidana fa kana min al sai ya zama cikin batattu akan ilimi shine al-ghawaya mutum yana sai ya bata kaga shine wannan sau da ka tadabburin alkur'ani yan uwa babu abin da ke taimakon mutum a wajen fahimtar alkur'ani kamar sa da kuma samun damar yin aiki da alkur'anin babu kamar hanya ta tadabbur wa indahu yash'u nuruhu to daga nan ne hasken alqur'ani da shari'a yash'u za su rika haskawa suna wulkitawa liyajluwa zulumatil akharina domin ya kawar wasu wanda ba shi ba ma dukkan da suke ciki shi ya shiryu ya zama almuhtadi kenan daga baya kuma sai zo ya zama ne alhadi almuhtadi wanda ya shiru daga cin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ja'alna hudatan muhtadina Allahumma ja'alna hudatan muhtadina shine in ka mai da shi kwara daya Allahumma ja'alni hadiyan muhtadiyan hadiyan shine wanda yake shiryar da waninsa al-muhtadi shi kuma shine wanda ya shi kagani to ita kuma shari'a dama karuwa take gwaggwadon yadda kake kara kusantar hanyoyinta والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولن سك شريوا اهتدوا زادهم هدى أي Sai Allah Ta'ala ya kara تعالى يقارع متشريا وآتاهم تقواهم kuma ya haɗa musu da taƙawa su zama shiryayyu kuma masu takawa Allah ka samu zama haka liyajilu wa zulumatil akharina fi kulli mayadinil hayati a dukkan fagagen rayuwa sai ya zama mai shiryarwa mai kawarwa da mutane dukkai da suke ciki shi duhu bala'i duhu bala'i yasa na cikin manufofin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma saukar da alƙur'ani kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid فيكون المتدبر للقرآن الكريم sai ya zama mutumin da ke tintintini game da ayoyin alkur'ani idan yana karanta su sai ya zama fardan fa'alan shi ya zama wani mutum ɗaya mai tasiri a cikin mutane tintini kuma suna faɗi suna cewa fardun yi yuhyi umma mutum ɗaya idan Allah ya taimake shi ya zama mai himma to yana rayar da al'umma al'umma tana rayuwa wallahi da mutum ɗaya mutum ɗaya sai Allah maɗaukacin sarki ya fitar da shi wallahi sai al'ummarsa ta rayu ta sanadiyarsa na ladinatan ƙawiyyatan kuma ke ya zama wani tubali mai ƙarfi fi sarhi mujtama'ihi a wajen ginin al'umma sarh shine ginin da ake yin shi a ƙasa shine ake ci mashi a sarh kamar yadda ta zai falamma ra'atu hasibathu hulujjatan wa kashafat an saqiha qala innahu sarhun mumarrazun min qawari to sai ya zama shine gini na al'ummarsa ya udu alan nasi jami'an wanda alkhairinsa zai koma akan mutane ga baki ɗaya sakamakon tadabbur so daga mutum ɗaya idan Allah ya taimake shi ya zama ya fahimci alkur'ani mai girma to sai Allah ya rayar da al'ummarsa ta sanadiyarsa shi kadai so daga tadabburi babu abin da ya kai shi fa'ida ولقد أدرك الإمام ابن القيم هذا المعنى حقيقة بالضمانني الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه wannan ma'anar معنى وتلك الأهمية da kuma wannan mahimmancin na tadabburin alkur'ani hina qala a lokacin da yake faɗa mana a cikin littafin sanni albarka miftahu daris sa'ada wa manshuru wilayati ilmi wal irada الشيخ صالح الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله يتي بيقون للتاتي da mutum zai karanta shi ya kara sanin girman Allah a cikin littattafan da ‘yan adam suka rubuta kamar littafin littafi da sa'ada ba wani irin littafi ne mai ban mamaki mai ban sha'awa da Allah ta'ala ya bayyana ilimin wannan bijimin malamin wallahi a cikinsa sai da ya zo farko ya fara bayani akan ilimi da falalasta da ya tashi lissafa falalar ilimi sai da ya lissafa falaloli sun fi ɗari biyu ka faɗa mu inda za ka samu wannan falala ta ilimi darajar da ilimi yake da ita sai da ya lissafa fiye da ɗari biyu daga nan ya zo ya ci gaba da buga maka misalai na ilimin Allah da yadda Allah ya halicci wannan duniya da hikimomin da ke cikin halittar kowane abu halittar ɗan adam me yasa Allah ya halicce shi kaza ya Allah ya bambanta shi da tinkiya aka yi ta a durƙushi shi kuma aka yi shi a tsaye ya aka yi shi ya kasance sai an yi tarbiyyarsa shi akuya yanzu tana haihuwa kawai sai kaga tana gama lashe ɗanta sai tashi ya bi ta dama uwar tambaye ce in baka kai sa'a ba taka ce amma sai ta ji an ce a yi ta can a bakin titi kuma ta haihu ya wai jego take yi ita ko yar adam in ta haihu a wasu al'adun ma sai an ba ta wasu lokaci ba a san ko ɗaki ta fito sannan kuma ɗan ya tafi a hankali alas ta sannan zuka kai za a haife shi zai kama yawon shi wai ɗazu-ɗazun na aka haifar to haka me yasa dabbobi wasu suka fi wasu daɗewa a duniya kunkuru kunkuru sai shekara ɗaruruwa shekaru ɗaruruwa amma zaki sai shekara goma sha takwas shekara ashirin ya zama da teju shi ke amma ka ci gaba da rukun shi bayi da amfani wai shekarun shi ashirin shi ke ya gama rayuwar shi to diye ta wa iska hmm, da sauransu to a cikin wannan littafin nasa na miftahu daris sa'ada shine bayani a kan fa'ida da girman tadabburin Ya yace fala a anfa'u kalbi. Ya yace babu wani abu da ya fi amfanar zuciya min qira'atil qur'ani bit tadabburi wat tafakkuri fiye da karanta alqur'ani da yin tadabburin jujjuya ma'anoninsa wattafakkur da kuma tuntuntuni game da ma'anoninsa babu kamar tadabburin alqur'ani fa innahu jami'un li jami'i manazil as-sa'iri domin tadabburin alqur'ani tuntuntuni game da alqur'ani da ma'anoninsa jami'un ya tattaro li jami'i manazil as-sa'iri game da masaukai na masu tafiya domin su haɗu da Allah lami lafiya man kana yardu liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan ayoyin suna da wasu matakai malamin qayyim a cikin madarijus salikin ya ya sa su sun kai 80 mataki mataki mutum zai kaiwa yana zuciyar shi na tsarkaka ya tsallaka wannan matakin ya tafi wancan matakin ya tafi wancan matakin ya tafi wancan matakin har ya kai mataki na ƙarshe shine manzilatu tawhid shine na ƙarshe mankana kana yurdu liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada ba shirka karama ya babu ash-shahwatu al-khafiyya kaji kana san aibeka ko kuma akwai wani suna da ake laƙaba wa sunanka da babanka ya sama irin su sheikh irin su dakta irin su profesa da makamantansu ka ji wannan babuwanka da shi bai dame ka ba duk yana cikin wala yushrik bi ibadati rabbihi A yabe ka bai dame ka ba a soke ka in dai ka san suka ce ba akan gaskiya ba ba nasiha ake maka ba kakka damu domin ya in ana sukar ka akan gaskiya ka ji ba ka jin komai to shi ma da matsala amma a soke ka akan ƙarya a maka ƙage ka ba ka damu ba to wannan alama ce ta tauhidi domin ka san ba wani mai yabo in ba Allah ba to shi ne ake cin shi manazilus ta'iri manazilus ta'iri su kuma malamai sun kasa su gida biyu akwai makaman akwai ahwal wasu suna ɗauka sufaye ne kawai suke da wannan taqsimu malamanmu na ahli sunna sun yadda da wannan kasan maqamat da ahwal suna cewa al maqamat wal ahwal mawahib akwai ababan da na kyawawan ɗabi'u da gyaran zuciya da za ka yi ruƙu da su kai za ka matsa wa kanka ka yi idan ka matsa wa kanka sai sai Allah kuma ya baka kyautar wasu kamar yadda suke cewa al-akhlaqul fadila usulun wa furu'un ummahatun wa banatun kyawawan ɗabi'u da ake gyara zuciya da su a tsarkake ta to akwai waɗanda su ne tuwasu akwai kuma rassa in kai ruku da tuwasun sai Allah ya baka kyautar rassa to su ne makasid da mawahib makasif da mawahi akwai abin da kai ta kyauta ce kawai daga Allah sai Allah ya baka kyautar kyautarsa sannan wa ahwalil amili da kuma halayen masu aiki na addini masu tsarkake zuciyarsu wa maqamatil arifi kaga shine sannan da waɗannan matakan na masana Allah da ya kawo manazilus sa'irin to shine sai ya bude mana su sai ya kawo ahwal sai ya kawo ne maqamat an ce mana al maqamatu maqati wal ahwal mawahib man iktasaba al maqamat من اكتسب المقامات وهبه الله الأهوال دون دي يمطع وكان سيتي سيا شري شيني فسر والذين هتدوا shine maqama zadahum a ahwal wa atahum ba. akwai abin da kai ka san cewa ba yin kanka bane akwai abin da zaka ce kai ka tabbatar da cewa wani harfin ma ba za ka gane shi ba sai a kabari daga cikin hal da mutum ba zai gane ba zai ci gajiyarsa ba sai a kabari shine tsayawa ka kula da 'ya'yanka ka musu tarbiyya kyakkyawa ta musulunci ba ka nuna musu duniyanci ba idan Allah subhanahu ta'ala ya karbi rayuwar mutum za su rika maka addu'a kawai sai mutum ya ga ana ɗaga matsayinsa da an ce zauna a wannan bena sai ce an ƙara matsayin mutum ya ƙara sama sai ya ce ya haf ne ake ta ƙara min matsayi sai Allah ta'ala ya ba shi amsa sai ce bistighfari waladika laka ɗanka ne ke ta maka istighfari yana cewa ya Allah Allahumma ighfir li abi Allahumma ighfir li abi Allahumma arham abi Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kawai sai mutum ya ga ana ta daga matsayinsa kaga wannan hali ne wannan mauhiba ce ba maktaba bace da kai ne da kai kokari ka tsaya kai a duniya to sai Allah kuma ya maka kyautar wanci Allah mana wa huwa alladhi yurithu almahabbata karatun alqur'ani da tadabburin shi ke gadar da san Allah a zuciya ka zama masoyin Allah ita kuma soyayya لا تحد بحد ولا تعرض بتعريف فتعريفها وجودها soyayya ba kawai ka faɗi da baki bane ko kuma kai ta tsara baitota ka zama ɗan bege ko ka zama ɗan ushaku ba shi ba ne soyayya a zuciya take kuma ana ganin alamominta babu alamar da tafi duka cikin alamomin soyayya waɗanda sun kai talatin babu wacce tafi fiye da biyayya babu alamar da ta wuce biyayya a babin soyayya shi za sai ka ga mutum yana san wata makaskanciya amma Allah ya tarka juya shi da ta ga dama wasu sai su zata wai tsafi ba tsafi ba ne tsabagen soyayya ne soyayya sai ta mallake shi to tunda ta mallake shi innal muhibbu liman yuhibbu mu'min in ta ce masa yi kaza sai yi in ta ce bar za ta yi bai inda za ta ce in bai yi wani abu wanda zai sha wahala ba za ta ce ba ta san shi to duk wahalar da zai sha sai ya tafi shi ya sa ka ɗauki soyayya ka ba Allah duk wanda ka so shi irin soyayyar da ake wa Allah wal iyadu billah sai kun yi baran bara tun a duniya in ko ba a yi tun a duniya ba sai an je lahira sannan wa shauƙa sannan kuma tadabburi tuntuntuni game da karatun a cikin ma'anonin alkur'ani shi ke gadar maka da zakuwa ka haɗu da Allah shi ne shauki ka zaku ka haɗu da Allah daga cikin addu'o'in manzo Allah sallama yana yin addu'a yana cewa wa shauqa ila liqa'ik ya Allah ina roƙonka ka sa ni in zaku wajen haɗuwa da kai ne shauki sannan walhaufa sannan tadabburi ke sa mutum tsoron Allah tsoro na aƙida wanda za ka ji tsoron da ke sa a nisanci saɓan Allah ga mutum yana da damar da zai saɓa Allah ba wanda zai dame shi ko wanda zai mishi wata barazana amma yana sanar da cewa Allah yana kallonsa to tadabburin alkur'ani ke haifar da wannan warraja'a sannan kuma tadabburin alkur'ani ke haifar da fata fatan cewa Allah ba zai tozarta mutum ba raja'i kenan fatan Allah ba zai bata aikin mutum ba raja'i in kana karanta littafin qaidul khatir na al-imam ibn jawzi zaka ga raja'at irin wannan a wani mawqifin al-imam ibn jawzi yana wa'azi ya kalli adadin mutanen da suke gabansa ana faɗi a duniya al'ummar jauzi na cikin mutanen da ke tara mutane a majalisinsa akan samu mutane dubu ɗari wallahi ya kalle su ya ce ya Allah kada ka sa waɗannan mutanen ka bayyana musu cewa ni ba mutumin kirki ba ne ya Allah idan ka bayyana musu asirina ya Allah za su bata ya Allah ka rufa mana asiri Allah yadda ka rufa mana asiri suka shiryu ta sanadiyya ta ya Allah ka banna haka haka yake faɗi a cikin sayyidul wallahi wani idan ya gane wani malamin cewa ga abin da yake aikatawa to har abada ba zai karɓi shirye shi ba kaga sai rufin asirin Allah kuma ka ce duk malami annabi ne to kaga shine wannan raja'i raja'in kada Allah ya bata aikinka kada Allah maɗaukacin sarki ya tozarta ka wal inabata sannan kuma tadabburin alqur'ani shi ke wa da mutum inaba ba tuba wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ina ba tuba na mutanen kirki ko da ba su sabo ba ko da ba su sabo ba shi ake ce masa ina ba uku ne akwai al'aubatu akwai al'inabatu akwai attaubatu dukkaninsu suna fa'idantar da komawa ga Allah abuju ila Allah komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya siffanta annabawansa da cewa suna da inaba annabi Ibrahim Allah maɗaukakin sarki ya ce masa munibu eh. sannan Allah ya siffanta annabi Dawud cewa shi ma yana inaba sannan duka a bayan Allah manya-manya Allah ce munibi na ilaihi wata uku. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين والتوكل sannan kuma shi ke gadar da tawakkuli dogaro ga Allah kai ruku da sababi komin kankantarsa amma ka ji a ranka cewa ba wanda zai zartar da wannan abu da kake fatan ya faru sai Allah ta'ala shine tawakkuli ba baya nuna mutum ya zo kawai ya rike hannunsa sai ka samu wani kawai ya shige ɗaki ya ɗauki wani babban mai dukiya na ƙasar yana cewa Allah ka mai da ni kamar shi kuma ba inda yake zuwa bai da shago bai da noma bai zuwa aiki bai kwadugon komai amma yana zaune a ɗaki Ka zo wannan tawakuli ke sunan shi tawakul ba tawakul ba wannan tawakala ba tawakala ba ne. warriba sannan kuma tadabburin alkur'ani shi ke gadarwa da mutum arriba yadda da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa arriba kala biyu ce akwai arribal wajib akwai arribal mustahab arribal wajib yadda da duk hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yi alhukumu shari'i hukuncinsa na shari'arsa wannan wajibi ne ba zai yiwu a jawo maka aya ko a ja maka hadisi sai ka ce ba ka yadda da su ba wannan arribal wajib ce yadda ce ta tilas wanda da yiwu ma zai iya zama ba cin musulunci yake ba akwai arribal mustahab shi kuma shine arriba bi aqdarillahi ta'ala ko bi hukmillahi ta'ala al-qadri yadda da hukuncin Allah na ƙaddararsa me bambancinsa sa da asabar asabar juriya shi kuma ita kuma juriya wajiba ce wajibi ne mutum ya jure idan jarabawa ta zo masa amma ne a riba a riba shi ne a babin ƙaddara ya zama da daɗi da rashin daɗi ya zama ɗaya ga mutum da bala'i da ni'ima su zama duk ɗaya a wajen mutum shi ya Allah duk wanda kaman daidai ne kuma a ga haka a aikace to kaga wannan mustahabbi ba wajibi ba idan ka tilasta bayan Allah wannan to da yawa mutane za ka ce za ka sa su zama a wajen musulunci su waye mutane nawa ne za ka ce musu da da ni'imar Allah da jarabawarsa duk ɗaya ne a wajen su to ka kai wannan matakin shine ake ce masa arriban mustahabbi yadda ta mustahabbanci ba ta tilas ba in ka yi su sa za a baka lada in ko ba kai ba baka da lada ka da zunubi ba sannan kuma ta dabburin alkur'ani tintintini a game da ma'anonin alqur'ani ke wa da mutum a attafwi minka al'amarinsa zuwa ga Allah wa ufawwidu amri ila wa amri ila na miƙa al'amari na zuwa ga Allah wato ya Allah yanzu ina jira duk hukuncin da ka yanke zan bi shine tafwidi akwai tafwidi a babin aqida akwai tafwidin eh, maturidiyya maturidiyya mabiya wani mutum da ake ce masa mansur al-maturidi wanda kusan sa'a ne na al'imam abul hassan aƙidar su guda biyu sun kasance suna tafiya tare to amma shi almaturidi shi yana cewa duk ayar da ta siffanta Allah ko sunan duk hadisin da ya siffanta Allah ta'ala to in ka zo maka ka fassara ka ce ma baka sani shine suke cewa tafwidul ma'ana wannan bid'a ce bid'a ce ba a tafwidul ma'ana Abin da ake yi shine tafwidul kaifiyya ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ba za a ce ba za a fassara ba za a fattara. Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi. to kage yanzu an fattara maka sai wani ya ce to kai fattawa sai a ce a'a mufawwidul kayfiyyata ta Allah la na'lamuha sai ba mutan yadda ya daidaita ba domin ya saukar da alqur'ani alqur'ani na da ma'ana kowace aya tana da ma'ana amma kaifiyar ba mu sani ba manzo Allah kuma bai yi bayani ba da Allah na buƙatar mu san yadda ya daidaita akan al'arshin sa to da ya sa manzon sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani domin abin da bai kai wannan ba ma Allah madaukakin sarki yayi bayanin sa a cikin alqur'ani manzon sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisan sa ingantacce to kaga wannan shine tafwidi akwai tafwidin ahlus sunna wal jama'a akwai tafwidin maturidiyya Allah shi kyauta wa shukura sannan kuma tadabburin alqur'ani na sanya ya gadawa da mutum a shukura godiya ga Allah ita kuma godiyar Allah ana yin ta da zuci ana yin ta da harshe ana yin ta da gaɓoɓi godiyar Allah subhanahu ta'ala a zuci tana lizumta wa mutum mutum ya yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya masa ni'ima ya ƙudirta haka ala anna Allah ta'ala huwa al-mun'imu alaihi Allah shine wanda ya masa ni'ima ko da ya sanya wani ya zama sanadi to Allah shine wa shine asalin mai ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa e? fa min Allah duk wata ni'imar da ta zo muku to daga Allah take sai dai Allah madaukakin sarki yana da tsarin sababi sai ya sanya wani ya zama sanadiyar samun ni'imar wani sai Allah ya sanya wanda bai da ilimi ya zama sanadiyar samuwar iliminsa ita ce matsayi wanda yake samansa ni'ima ce wannan Allah ta'ala a cikin hikimar ya sanya ni'imar haihuwa ya zama cewa wani babanka ne ƙari da gaske ni'ima ce ya kake jin daɗi a ranka ya kake ji a ranka kana kana kana ji kamar kai alfahari idan ka tuno da cewa kai ta hanyar aure aka samar da kai amma asali waye ya hukunta haka Allah amma waye kuma ya zama sanadin haka a gare ka mahaifanka guda biyu anishkur li wa haka shine kenan anishkur li sai ce kuma wa walidaika ka gode mini kuma ka gode wa iyayenka sannan sai a shukur na harshe godiya ta harshe shine bakin ka ya saba faɗin alhamdulillah alhamdulillah kana yaban Allah kana masa kirani sannan kuma ka rika faɗin ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan daga cin godiya a harshe ka gode waɗanda suka maka kakka zama kaza manzalla sama ya fassara haka ya ce man la yashkurun nasa la yashkurun Allah in mutumin da baya gode wa mutane to baya gode wa Allah shi kenan sai a maka kuma zai kai mugul ba su suka ce ka faɗi ba a'a Allah ne ya ce ka faɗa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗa kuma ka gode musu wannan da yana cin shukuru bin lisan sai shukuru bin jawarin ko bin arkan gabobin mutum kuma su gode wa Allah shi ne din ni'imar da Allah ya yi wa mutum to ya amfani da ita cikin abin da Allah ya yake so idan ka yi zama ƙwar'ani yake kalla sunnar manzan da suna yake kalla karatun addini yake kalla kakka ɗauki idan ka kaje kana kallon abin da Allah maɗaukacin sarki bai yarda da shi ba كم نظرة فتكت من قلب ساحبها فتكت سحان بلا قوس ولا وتر ركز ما هكا والصدر فنن جوريا كجوري كزمني هقولي كزمني تبتا أبو أكو الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية فنن الصبر في المصائب tabar wa alaɓa jure wajen yi wa Allah ɗa’a zuwan azumin wani ba zai iya ba saboda ba yi da tabar ne su taburan huwa ba yi da tabar ba juriya ana ba da labari Allah ya shirya an ce akwai mutanen da ana cewa ramadan ya zo sai su gudu inda ba musulunci sai su yanki visa su tafi kawai ƙasashen turai ba dan sanyi ake yi a can ba su yi azumi sai dan kar yi azumi wannan halaka da mai kama sai su tafi can wasu kuma an ce waɗanda ba su da kuɗin visa jirgi sai su yanki visa tirela sai su gudu su tafi kudu ba za su yi azumi kullum ka rika tuno da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka ka jure akan bauta masa yanzu ya kake ji Allah ya hana ka sujada ɗazun nan muke tattauna a cikin gida shi ana magana ciwon ƙwalata ke cewa ya Allah a cikin ni'imar da nake fatan ka kamuni ya Allah karkata haɗin koma gare ka ban azumi ce ga ka azumin nan ya zo mummunai na jin daɗi ma rayuwa ta canza hatta gabobinka za ka ji su ba yadda suke ba wallahi kafin ramadan wani sauyi kake ji imani kawai sai ka riƙa jin kamar wani sanyi na shiga cikin zuciyarka Sai a ce azumin nan ya zo ɗaya biyu uku a ashirin da tara ko a talatin kai ba kai ko ɗaya ba don Allah wata musiba ce ta wannan da irin mutanen nan ka gansu waɗanda na sha magana kansu su ji tsoron Allah ka ga mutum tumbar tumbar ya rugo da gudu ya shigo masallaci so zai ga ya ɗauki jera wai ya haramta wa kansa ruku'u da sujada da tsayuwa ga Allah kawai zai dai zauna ta shi kuma an jima za ka gan shi fa yana guje-guje a waje amma ba zai yi ruku'u ba zai yi sujada ba shi ya girma ya za ka kai wa kanka fatan sharri wannan ni'imar ta sujada da tafi kowa halin da yafi kowane hali kyau a matsayinka na bawan Allah a gaban Allah babu halin da yake na sujada ƙaramu ma ya al-'abdu ila rabbihi hina sujo kai kuma sai ka haramta wa kan kawai kenan sai ka rika sallah akan kujera akwai sallah akan kujera amma gawa ga waɗanda suka suka kai su amma haka nan ka ga mutum da ƙarfin shi shi kenan zai zo kai a ajiye mishi kujera ya zauna kawai ya ga ana yi a ƙasashen larabawa mutum ya zai ta zama a kujera wai wai shi ba zai ruku'u ba zai sujada ba ba malam goshin ka ba ta sa wa Allah a ƙasa kana jin har ranar lahira sai an yi guri sai an nu sai an kushe wanda ba su sujada yau mai yukshafu عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون دم الله جوانا آية أنا شوى كذوك يسجد لا في السلو في سجد ƙa'ida ita ce a sallah duk abin da yake rukuni to ba a taryar maka da shi sai idan ka tabbatar da an tabbatar da ba za ka iya ba sannan idan rukunnan sallah guda goma ne to duka za ka iya zuwa da tara za ka iya yin tara to wajibi ne duka kai tara ne ɗayan nan da ba za ka iya ba shi kaɗai aka cire maka kuma ka sani da yawan malaman fikihu suna tabbatar da idan mutum yana iya wani rukuni da gangan ya ƙi to sallashi shi ba ta yi ba mutum lafiya shi nawa yana da ikon yin ruku'u sai ya ƙi ku duba tsayuwa abinda malaman fikin malakiya suka ce al-istinad al-qiyam bi ghayri istinad mutum ya tsaya kam bai jingina ba da yana da ikon haka sai je jingina sallar shi ba ta yi ba duk da sun kawo wani ɗauri suka ce huwan da zai sukutu bi su kuɗe ko shi ne idan alistinadu da zai sukutu bi su kuɗe shi ne dogaran da idan wannan dogaran ya za a janye shi kai ma za ka faɗi shine wallazi taqulu bihi as-salah amma dai ka guji wannan to da ka sallah akan kujera don Allah akwai falsafai da aka rubuta na zamani masu yawan gaske akan ahkamus salati alal kirasi hukunce hukuncin sallah akan kujera wani mataki mutum zai ke sannan ya dafe a kujera in tsayuwa ce ba za ka iya yi ba to an baka dama ka zauna a kujera amma idan aka zo ruku'u ka tashi kai ruku'u kana da ikon sujada faɗi kai sujada kana da ikon ka sauka ƙasa ka zauna da gwiwoyinka da mazaunanka to sauka ka zauna a ƙasa tsayuwa ce kawai aka baka dama ba za ka iya yi ba shi ce amma ba za ka iya tsayuwa ba za ka iya sauran kawai shi kenan sai ka zaɓar wa kanka kawai kai ta sallah a kujera kana kwakwafe da kai wannan ba daidai ba ne don Allah a riƙa wa'azi mutane sun yi rauni yana cin babin da ba a cika taɓawa ba Allah shirya to a saba juriya ka juri bayan da za ka bauta wa Allah babu juriya sannan a saba wa anil ma'afiya mutum ya bar sabo ya jure sabo na da daɗi a lokacin da ake yin sa amma kuma sakamakonsa bala'i duk sabo me yin ta lokacin da yake yana jin daɗi ya suru makulatahu amma ma zarra muhjatahu la marhaban bi sururin adabi dharari lokacin da mutum yake yana jin daɗi amma zuciyar shi yake konawa bai sani ba sai ya gama sai Allah ya jarrabe shi da wani irin bala'in bakin ciki duk zunubi na da wannan sannan wannan bakin cikin da mutum yake ji fa alama ce akwai sauran imani a tare da shi su kan waɗanda suka riga suka kai suka ƙone ina ai ba sa jin komai sannan sai a tabar fil sai juriya a lokacin da aka jarrabu mutum da wata jaraba mara daɗi Allah ya sauwake mana to mutum ya jure to karatun alƙur'ani duk za ka gamu da waɗannan kana ji yanzu kana karanta duk juriyarka za ta kai ta annabi ayyuhu duk juriyarka za ta kai ta annabi ayyu alaihi a game da ciwo da rashin lafiya amma nan ma barafa shufiya da ya jure ba ya warke ba an warkar da shi kawai sai ga shi maganin ashe mai sauki ne aka ce urkub bi rijlik hadha baridun wa kawai kawai kafar ta ce ashe anan maganin aka ce ɗan girgiza kafar shi kawai na girgiza kafa Allah ya wanke ciwon shi ke na sai ga annabi ayyubu alaihi salam ya nishi ya warke bayan shekaru kuma jarabawa ta tafiyar dukiya sai da komai ya kare masu kan haɗu da wuya a jarabi mutum da ciwo ne baka ka gida abin da ya tara ya kare ba wannan cututtukan na zamani irin su kyansa Allah shi kyauta sai kowa ya tsiyace a gani a kama wancan asida a kama duk wani mai tausayi sai ta kawo gudunmuwa bayan na mutum ya ƙare la rufa mana asiri la samu gama lafiya to juriya akan wannan kana karantawa ka karanta kissa annabi ayyub alayhi suratul anbiya abinda take karantar da mu kenan juriya da baki ɗaya a rayuwa da ana sa wa tura suna kawai sai ka sa mata suna suratul sabr eh, eh. sannan wasa'ir al-ahwali sannan tadabburin yana haifar wa da mutum sauran halaye waɗanda muka yi bayani a kansu a matsayin mawahib ne kyaututtuka ne daga Allah allati biha hayatul qalbi wa kamaluhu waɗanda da su ne rayuwar zuciya ke tabbata kuma zuciya ke cika ta bari wa kazalika yuzjaru an jami'i istifati wal af'ali madmumati haka nan ma zai zama an tsawatar da zuciya ta nisanci dukkan siffofi wal af'ali da ayyuka al madmumati waɗanda suke ababen zargi ababen alawadare wallati biha fasadul qalbi wa halakuhu waɗanda a cikinsu akwai lalacewar ita zuciyar da kuma halakarta tadabburin alƙur'ani ke taimakawa mutum shi sa bayan ya gama wannan wannan fakare kenan sai malamin qayyim sai ya ci gaba da bayani a cikin mitahu daris sa'ada sai ce da a ce mutane sun san abin da ke cikin tadabburin alƙur'ani na fa'idoci la shagalu bihil, umra to da sun shagaltar da rayuwarsu ga baki ɗaya da tadabburin alkur'ani da kullum abin da za ka rikai sai ka ce to yau zan ɗauki ayoyi biyu kawai in yi tadabburin su tun daga farkon safiyar ka kawai kai ta tintintini game da waɗannan ayoyin kana jin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi game da su wannan bayanin nasa shi nan ya zo a cikin littafin miftahu da sa'ada wa manshuru shuru al-ilmi wal irada littafi ne sai wanda ya san shi sauran minti nawa kun cinye kama annahu la nan ma magana ibn qayyim ce a cikin madarijus saliki ita ma wata magana ce mai tsada yayi ta ina jin manzila ta takwas almanzilatu salina manzilatu tazakkur ita ma yana bayani akan tasirin tadabburin alkur'ani amma a nan malaman sun ɗan cancanza larabcin Ke ce kama annahu la a anfa'u lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi kamar yadda babu abin da yafi amfani ga bawa fi ma'ashihi a rayuwar shi ta duniya wa ma'adihi da kuma rayuwar shi da zai yi a can lahira sannan wa aqrabu ila najatihi sannan babu abin da yafi kusantar da bawa ila najatihi zuwa ga tsirarsa da kubutarsa min tadabburi alquran fiye da cincin game da karatun a cikin karatun alquran wallahi babu kamar in mutum yana karanta alquran yana ta tadabburinsa wallahi zai tsira zai ga yadda rayuwar shi za ta setu wa italati ta'ammuli da kuma tsawaita cincin da kula da ayoyin alqur'ani babu abin da ya fi wannan a nan akwai kuskure a larabcin gaba kusan kuma jin nusar na madarajus salikin sai suka zo da wannan kuskuren kamar nusar a abin na sheikh hamid sakki wanda kusan shi ya fara fito da littafin ya masa ta hakiki to sai ya tsaya akan wannan kuskuren to sai ya zama waɗanda suka zo a baya su ma sun tafi akan wannan kusurin amma makaranta a shek bakar rahmatullahi alai bakar abdullahi abu zai wadda ya fito da wani tsari na gyaran littafan malamai guda hudu shekul islam bin taimiyya al'imam ibn al-qayyim الشيخ محمد الأمين الشنكيتي ده الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي wannan nan malaman guda hudu a shek bakar rahmatullahi alai kafin ya rasu ya fitar da wani tsari manhaji na ya za a yi a fito da littafansu na farko a yada kafin a yada kuma ya za a yi a yi musu aiki gangariya to Allah ya cika masa burin duka kafin ya rasu aka samu a shek Sulaiman rajihu wannan babban mai dukiyar nan na Saudiya da kuke jin labarin shi wanda ya sadaukar da dukiyarsa yana nan bai rasu ba ƙwarai da gaske mu'assasar wannan foundation din nasa ya dauki kuɗi ne yawa ya ba su yace kai aje a aikin waɗannan littafin mala Sheikh Bakar ya rika tattaro ɗaliban ilimi wato manya-manyan malamai kenan ya rika tattaro ta a duniya yana gayyato su ya ba su manhajin suka duba ga tsarin da nake so shi kanshi manhajin sai da aka rubuta mai littafi ga tsarin da zamu bi ga tsarin da zamu bi aka fara suka fara da littafin Malam Ibn Qayyim sai da suka yi littafin malamin qayyim duka aka buga sun kana karanta kofin ki wallahi ka zata wata kaza ce ko zabo mai daɗi kake ci mana ba a baya ba mai kyuya littafi in yi kyau in ka san karatu to wallahi sai ka ji kamar yana karanta maka kanshi amma littafi da daji ne irin bugun Najeriya Allah ka inganta mana kasar mu eh? to ya suka wannan to a ciki shine wannan wanda ya ɗauki wannan littafin na madarijus salikin a cikin almajiran ashir bakar shine abin da nabil eh, nabil ibn nasar al-sindi shine ne. ina jin ya fitar da shi a mujalladi mujalladi wajen biyar mujalladi biyar to a ciki ya gyara mun cinye lokacinmu da wannan bayanin in mun zo gobe sai mu ji gyaran da aka yi ba irin yadda yake a cikin littafin mu ba wannan malaman guda biyu sun yi itimali da kwafin a shek al-Faqi na koma cikin kwafin duka guda biyu da kuma wasu kwafis kwafis ɗin to wannan kwafin na ƙarshe na Nabil ɗin shi ne ya gyara kuma za ku je da larabcin zai fita in ku wannan abin da ke cikin littafin mu ne da wuya ya iya fassaruwa sai dai a yi masa fassarar dajine in zan dajine ku sun hmm? daji ne allahu akabar <laughs> ka san daji ne ba na rufis mai daji ne Ka fai hausa fa a jami'a Ko yin aris ba su hausa electric yawwa Ka ce min ko kai ba ka yi ba <laughs> to Allah shi ne kima